سبحانه وتعالى ونسلم به ونعوذ به من شرور أنفسنا وفلا مضل له أبدا ومن يلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم أنا مسلمي na wannan gari arlet kuma unguwar komnak a wannan masallaci na al-sunna a wannan gari mu da wannan yammaci a da gamuwa a wannan babban masallaci na juma'a don isar da saƙo da nasiha ta musulunci ga 'yan uwa ina miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkan manya-manyan baƙi da suka halarci wannan wa'azi hada da shugaban ƙungiya da tawagarsa malamai masu da'awa da karantarwa a wannan shiya wakilin gwamnati jami'i na gwamnati mai kula da wannan bangare da manya-manyan mutane na gari wanda ba su na kira sunansu ba suna nan gaba kusa da ni dama da hagun dina da sauran yan uwana ɗaliban ilimi da Allah ya kawo mu wannan guri ina fatan Allah ya samu zauna lafiya mu tashi lafiya kuma Allah ya ba mu nasara akan abin da zamu tattauna a kai bare ne amfani da wannan dama in ɗan yi mana nasiha da shimfiɗa dangane da babban bako da muke tunkara ko yake cin karo mu zai ci hushi ne ramadan azumin watan ramadan wata mai girma wata mai matsayi a wajen Allah wata mai matsayi a wajen annabawan Allah wata ibada wanda Allah yake so a yi ta wanda ba iya al'umma annabi kaɗai ta yi ta ba har wasu al'ummomi sun gabata sun yi wannan ibada shi ne ibada azumi wana yana daga cikin rabo da Allah yake yi wa bawa da datar da shi ya masa arziki ya samu halartar watan ramadan magabatan musalafin salih addu'a suke wata shida suna daga hannu suna roƙon Allah suna cewa ya Allah ya Allah ya Allah wata shirin kafin Ramadan ta zo suna addu'a Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka sa da mu za'i Ramadan ɗan bana ya Allah ka sa da mu za'i Ramadan ɗan bana haka magabatan mu suke cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ai tabi'ina me yasa saboda sun san falalar wannan azumi kuma sun san wata ne da yake cike da rahama da jin kai da tausayin Allah wasu a wannan watan za su zama 'yan aljanna wasu a wannan watan ne za a yafe musu laifinsu wasu a wannan watan ne za su samu kusanci da Allah ibada karama da ba da kai ta kawo ba za ka iya yinta a wannan watan Allah iya da kai ba mamaki dibino ɗaya ka ɗauka ka ba wani kace ga wannan yi buɗe baki da shi ka yi don Allah Allah ya ce mala'iku kusa shi 'yan aljanna da ka sun san da falalan wannan wata shi sa suke roƙon Allah Allah ya kai su wannan wata shi sa malamai suka ce anna lisawmi khasisa laysa li ghayrihi azumi yana da wani abin da yake banta da shi a cikin ibadu baki daya babu ibadar da take da irin wannan abu in ba azumi ba menene shine Allah ya danganta wannan ibada ya ce ta tsace ta tsaye ce nasa ne azumi ya ce asanmu Allah ya ce jama'a azumi fa nawa ne yanzu kama wani babban mutum ne a cikinku babban mutum ya nuna wani ya ce jama'a Wani fa nawa ne Wani na kusa da ni ne Wani ku kula da shi to haka fa Allah ya nuna azumi ya ce asanmu wa ana ajzi bihi azumi na wane kuma ni ne zan yi sakayya da wannan azumi a shi wanda yana nuna mana falala ta wannan ibada hadisin bukhari hadisin muslim kamar yadda Allah ya ce wa ɗakinsa ɗakin Allah ya ce nasa ne ɗakin ka'aba da muke ɗawafi Allah ya ce na wani yace wa annabi ibrahim wa tahhir baiti li taifina ka tsarkake ɗakina ka tsarkake gidana Allah ya ce ɗakin ka'aba nawa ne kaga ya kamata in Allah ya hore maka ka je ka gurin da Allah ya ce na sani ka ibada a wuri jama'a azumi ya fifici sauran ibadu ne saboda abubuwa guda biyu na farko dai suka ce annahu sirrun wa amalul batin shi azumi sirri ne la yarahu al-khalqu wa la yadkhuluhu ar-riya sirri ne a koye babu wani halitta da yake ganin wannan sirri sannan kuma ba wani bawa da ya isa ce ga haƙiƙanin yadda azumi yake da ladan azumi wallahi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yi bayani yawan adabin ladan azumi guda ɗaya ba saboda Allah ya ce na sani ya ce asamuli wa ana ajizi kuma suka ce la yadkhuluhu riya riya ba ta shiga ciki saboda ibada ce ta ɓoye yanzu muna zaune da kai da rana kana ta cin yunwarka wa ya san kana jin yunwa an ba bayani kai ba ka yi ne don Allah ka yi ne don neman yardar Allah da haka ibada ce tsantsa da ake so bawa ya kyautata ikhlasi tsakaninsa da mahaliccinsa? dan shi ne ya ɗauki nawoyin ba da lada wanzan Allah ma bai faɗi yawan ladan azumi ba as-sawmu wa ana ajzi bihi abu da biyu shi azumi shine ibadar da ake karya abokin gaba annahu qahrun li aduwillah wa huwa shaytan idan kana so ka samu makami da zaka yi fada da shaytan ka rugurguza shaidan ka fasa kan shaidan ka kakkarye shaidan ka rushe shaidan kai nasara kan shaidan ka rika yin azumi ko na farilla ko na nafila sannan shi azumi shine hanya da ake magance sha'awa da take halaka ɗan adam kun san duk wanda ka gan shi a wuta to sha'awa ce ta kai shi in ni ka ga mutum a jahannama sha'awa ce ta kai shi sha'awa ta haram ya kiya kiyaye ya biye kwaɗayi ya biye sha'awa sai wannan sha'awar ta tsunduma shi sha'awa tana samun ƙarfi ta hanyar yawan cin abinci da yawan shan abin sha to don ka karya ƙarfin wannan sha'awa da za ta halakar da kai sai Allah ya shar'anta maka yawan yin azumi duk wanda kullun ya ci kullun ya ƙoshi kullun ya ci kullun ya ƙoshi to wannan yana cikin masu sha'awa da yawa zai buƙaci mace zai buƙaci zina in bai da tsoron Allah matarsa ta sunna ma ba za ta ishe shi ba Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa da yake shi ya halicci nan adam sai ya shar'anta mana mu rinka yin azumi don mu rinka yawan rage kaifin sha'awa manzo Allah ya zo wucewa wata rana ya matasa ba aure samari dandazo guda ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da iko yake da hali na aure ya je ya aure ku iyaye in yaro ya girma yana da sha'awar aure yana da sana'a yana da yadda zai rike kansa ku taimake shi ya aure idan ba ku yi masa ba to wannan sha'awar za ta juya shi ya kama yana barna ku iyaye duk wanda yake da yarinya budurwa ta girma kuma ta fara nuna alamar aure take so to ku rufa mata asiri ku nema mata miji ku yi mata aure saboda akwai wani makiyi a tattare da ita shine sha'awa idan ba ku mata auren nan ba to sha'awa zai rinjaye ta fi karfin ku ya fi karfin ta ku ta fara zuwa tana barna daga baya zo ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suka ce wa ma damat ardu shahawati muhsaba fa ash-shayatin yataraddaduna ila dhalika al-mar'a duk lokacin da gonar sha'awa ta yi yabanya ta nuna aka shuka tsiro ya fito gonar sha'awa ta kai iya matuɗa to fa shaidanu su kuma suna nan da dabbobinsu za su shiga su yi kiwo daka idan mutum baya yawaita azumi sha'awarsa za ta ɗaukaka to shaidan kuma yana kusa da shi ba ma wai sha'awar kusantar mace kaɗai ba sha'awar dukkan wani abu na sabon Allah da barna da kasani yana da tasiri akan kin yin azumin mutum shi yasa a iya tsawon shekara annabi ya shar'anta mana bayan azumin ramadana akwai azumin muka da za mu yi a shekara gaba daya kaga duk litinin da alhamis kaga ana so musulmi ya rinka azumi alaƙalla a sati sau biyu kaga kana karya sha'awa ne idan ba za ka iya ba duk watan duniya ka yi azumi kwaya uku ayyamul bid fararen kwanaki sha uku ga wata ana so ka azumi sha hudu ga wata ana so ka azumi sha biyar ga wata ana so ka azumi ba abin da za ka ragu da shi idan kana wannan azumi sai ɗaukaka da za ka samu ko kuma duk kwana goma farko a kwana talatin kai azumi ɗaya goman tsakiya kai azumi ɗaya goman ƙarshe a cikin wata shi ma ka azumi guda ɗaya akwai azumin arafa akwai azumin tasu'a da ashura a watan al-muharram duka waɗannan azumin muka da shari'a ta shar'anta mana akwai azumi da alhazai suke yi idan an je ayyamu tashrik kwanakin yayyare da aka ce ana so afwan azumin da alhaji zai yi idan ba shi da dabbar da zai yanka a makka idan ya je aikin hajji salasata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ba wai ayyamu tashrik ba duka waɗannan muka ne da aka shar'anta mana akwai siyamu dawud azumin annabi dawud da kana yasumu yawman wa yusiru yawma yayi azumi yau gobe sha yayi azumi yau gobe sha duk wanda Allah ya bashi lafiya ya bashi dama yayi wannan kuma ina son gaya muku wani sirri na azumi babu wata ibada da ke ƙara ɗan adam lafiya a rayuwarsa irin azumi wallahi duk wanda yake yawaita yin azumi a cikin ku to za ku ya fi ku lafiya likitoci a duniya sun tabbatar da yawa yawan cututtuka da suke kama ɗan adam wala daga cikin abincin. ka ci da safe ka ci da rana ka ci da daddare musamman mu yanzu muna rayuwa ne a ƙasashen da abincin da muke ci ba a tace mana shi kawai duk abin da harshen yake sha'awa shi muke ci ba abin da gangan jikin yake sha'awa ba kun gani me nake nufi abin da harshen mu yake so abin da bakin mu yake so shi muke ci ba abin da gangan jikin yake so ba misali kana yawan shan zaki saboda bakinka yana son zaki amma kuma zaki yana da illa a rayuwarka kana yawan son maiƙo saboda abinci da mai kana ji daɗi amma kuma mai illa ne a rayuwarka kaga wannan abin da bakin ka yake so kake ci ba abin da gangan jikin ka yake so ba jikinka yana son ganye kore shar ganye amma kai kuma ba son ganye saboda baka neman shawarar masana kun lura me yasa dabbobin mu suka fi mu lafiya ku auna rashin lafiyar dabbobi da na mutane wa fi lafiya wala dabbobi sun fi mu lafiya saboda su dabbobi duk abincin su zauga hygienic abinci abinci ne mai kyau suna yawan su ci ganye ne kuma duk wanda yake rayuwa akan ganye da yawa to yayi yayi yayi wato ya rabu da shi da cututtuka kan sai dai abin da Allah ya kaddara ta ga akuya za ta shiga ne da safe ta ci da rana ta ji da dare ka duba idan ta zo kashi duba kashinta tas in ka ga tana gudawa to ta je ta ci abin da ba a so ta ci wataƙila ta yi satan gari wataƙila ta je ta ci wani abu ka lura da asibitin dabbobi da asibitin mutane don Allah wanne aka fi kai mutane na mutane amma su dabbobi suna ci suna sha suna numfashi suna jin zafin rana me yasa sai dabban gidanka ta shekara biyar ba taɓa yin zazzaɓi da ciwo ba na farko dai sun fi mu motsa jiki su dabbobi kullum akuya tana tafiya tana motsawa haka ne jaki yana tafiya yana motsawa kai kuma yanzu daɗi kake so gida AC ɗakin ka AC motar ka AC ko ina ka je AC wuri idan babu AC ba ya kwandishan ma ba ka son zama ka nuna ka dahu kana cikin jin daɗi kana ta haɓaka kamar burodi da aka samu sayis amma ba motsa jiki ba guje-guje baka tsalle-tsalle baka ka tafiyar ƙafa masallaci tsakanin gidanka da masallaci ma baka iya zuwa kana ganin wannan shi ne jin daɗin rayuwa wannan shi yasa cututtuka suka yi mana yawa za ka je likita sai likita ce da kai kanin da zuwa kana motsa jiki ina so in ba ku shawara duk wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwarsa wallahi ya rinka motsa jiki kaga tafiyar kafa jari ne a rayuwar dan adam ko ba za ka yi tafiyar kafa ba ka sayi keke a gidanka da za ka yi ta tukawa kana tsaye eh, kai minti arba'in kana tukawa kaga yawo a cikin unguwa ka zazzagaya akwai lafiya Ta ga ɗan shara ɗan goge wani ba za ka kai gumi akwai lafiya to duk azumi Allah ya tattare wannan abun gaba ɗaya ya kimta a cikin azumi shi sa za ga ko asibiti ne a azumi ba marasa lafiya da yawa amma ana shan ruwa za ga ana ta kawo mutane a keke wannan an kawo shi ciki ya kumbura ya ji ya ci ya ƙoshi wannan an kawo shi ba lafiya jini ya hau wannan wallahi da hawan jini da ciwon suga da duk wasu ciwuka da suke damun mutane suna yin ƙasa ƙasa sosai wallahi idan ana azumi to me yasa al'umma ba sa san azumi ga falalar azumi a gangan jiki ga falalar azumi a lafiyar jiki ga kuma falalar azumi a gida'ur ruha ciyar da rai abinci da kulla alakarsa da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka duk lokacin da kuka yi yawaita ci kuka yi ta yawaita sha sha'awa za ta yi muku abin nan yawa sannan kuma ita ce za ta yi muku illa shaidan ya samu makama a tattare abu na biyu akwai abubuwan da ake so mai azumi ya kula da su abu na farko shi ne sahur yin sahur cin abinci din nan kafin asuba manzo Allah ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka ku rinka yin azumi kuna yin sahur a cikin sahur akwai albarka ka ji fa a cikin yin sahur akwai albarka wani zai ce ha ba ai ni ni jarumi ne ai ni azumi na ko ko abinci ma bana ci a ai ni ban taba yin sahur ba shi na ga ta yake to amma kuma falala ta wuce ka ko da ba za ka ci abinci mai nauyi ba to daidai lokacin da musulmi suke tashi suna yin sahur ɗin nan to ka tashi ko dibino ne kwaya ɗaya ko kwaya biyu da ruwa ka sha ko shayi ka koma ka kwanta ka yi sabo saboda Allah yana saukar da albarka a daidai lokacin sahur sannan kuma kun san wani abu duk addu'ar da aka yi ta a daidai lokacin sahur Allah yana karba wa bil ashari hum yastaghfirun da Allah ya zo ba da labari akan bayin Allah na kwarai masu kusantar Allah yace daidai lokacin sahur suna tashi suna ta istighfari suna tuba malamai suka ce sahurfa ba wai shari'a ta ce a yi shi ne wajen ya hana ka jin yunwa ba a'a wannan albarkar da annabi ya ce ta saharu fa inna fi sahuri baraka ko ruwa ka sha Allah zai sa maka albarka ciki ko dibino kwaya biyu ko kwaya uku ka ci Allah zai sa maka albarka ko ruwan shayi kawai ruwan zafi ka dan zuba a cikin ka ka ce alhamdulillah kai addu'a ka kwanta Allah zai sa albarka da ka ba burgewa bane mutum musulmi ya ce ni ba zan tashi ba ni ba na tashi sai dai asuba ku tashi ni a kawai ka sha ruwa in shi'a ne ba sa shan ruwa sai bayan isha sai sun ga taurari inda kai ahlus sunna ne ba dan shi'a wani ai ka sha ruwa a banka wahalar banza ce kai wani jinkiri duk wanda magariba ta yi bai sha ruwa ba wallahi duk jinkirin da ya aikin banza yi Allah zai kara ma lada ko kwaya ba saboda shi ka'idar azumi wanda Allah ya ce idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara faqad afṭara as-sa'im idan dare ya fuskanto daga can ya fada can ya azumi ya sha ruwa ko ka sha ruwa ko baka sha ruwa ba ladan yana kiran sallah azumin ka ya kare kwarai kuwa da ka wani wani kana wani wai tsoron Allah a'a mu sai an fara magariba za mu sha ruwa wa ya saka lokaci yana yi kanka buga ruwa ka sha wani lokacin ladani ma ba shi ka kira shi ba Don yanzu ladanan ma yawanci ba tsoron Allah bane da su sai sai ya ci ya koshi nan ya ci ya koshi har ya ci tuwo ya ci da hannunsa sai ce kai ba ni kan nan bari kira kai kana nan kana zaune kana jiran ladaninka sai da ya ci koshi ya kira shi yasa za ga yawanci masallatai ana gama kiran sallah sai ga dana kadi kamatin salatu kadi kamatin salatu kai kana shan ruwa a gida suna ta da ikama ai sai da suka sha ruwa suka koshi daka ba sharaɗi ba ne idan za ka sha ruwa sai ka ji kiran sallah kawai ka nemi agogo kuma ka nemi kalanda da yake nuna yau nawa za a sha ruwa alhamdulillah na tabbatar akwai tsari da ake ana bayanin duk kwanakin ramadan ana faɗan kwana nawa ake kiran sallah nawa ake kira shi ma ladanin ai yana duba agogo ne ai yana duba kalanda ne kai ba sai ka duba a wayan kamar za ka gan shi kwanakin talatin gaba ɗaya kullum ƙarfe su sahur ƙarfe za shan ruwa to annabi ya ce ku gaggauta shan ruwa ku jinkirta sahur wannan sunna ce ta maza Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan inda hali idan mutum zai sha ruwa a buɗe baki falyuftir ala tamr ya sha ruwa akan dabino abu na farko ana kira Allahu akbar ko kuma in ka ga lokacin ka yayi samu dabino ka ci dibino in an samu dama ina irin ɗanyen dibino ɗin nan mai ruwa a jiki gauɗe to shi aka fi so don rukab da shi annabi yake buɗe baki in ba a samu ba sai a samu mai taurin sai a yi amfani da shi amma in akwai dibino na gona wanda aka ciro shi bai daɗe ba da sauran ɗanyantakarsa wannan shi aka fi so a yi buɗe baki da shi idan akwai idan babu dibino ba falyusir insani alal ma mutum ya sha buɗe baki da ruwa ka ji abin da gaya ma na farko shine ne dibino na biyu shine ne ruwa shi ma ruwa akwai albarka a ciki malamai sun yi bincike wai ne yi hikimar da ta sa annabi ya ce a rika buɗe baki da dibino suka ce saboda dibino wani ɗan itace ne da yana tattare da tarin albarka mai yawan gaske shi ma kuma wannan wani karatu ne mai zaman kansa dibino ba halitta ce ta ubangiji ɗan itace ne mai albarka shi sa annabi ya zaƙo shi in za a yi buɗe baki a yi buɗe baki da shi wannan shi ne abinda shari'a ta ce kai kada mutum ya zo ya yi azumi ana kiran sallah ya fara sharɓan tuwon kuka a kai a lafiyar jikinka ma bai yi ba wani kuma ɗan taba ne shi taba yake sha ana kira sai haka tsu ya zuƙe ta da ita ya karya a gabansa taba saboda bala'i sabon Allah ka fara karya azuminka da sabon Allah saboda jaraba ko za ka sha ka ci dibino ka sha ruwa sannan ruwan ana so a sha mai ɗumi inda hali shi kuma na likitoci suka ba da shawara suka ce hanjinka ya nannaɗe babu abin da ake buƙatar ya ta cikinsa sai ruwan zafi shine za ka sha sai ya buɗe hanjin gaba ɗaya daga nan duk abin da ka ci zai wuce babu damuwa amma duk wanda ya fara shan ruwa da ruwan sanyi na farko yana kama makogon ya tabbatar maka da wata mura da za ka kashe mata kuɗi ba ka warke ba na biyu yana da illa ruwan sanyi a jikin ɗan adam yana da illa ku je ku tambayi likitoci ba ne shan ruwan sanyi akai akai in ya zo ya ci abinci irin malam bahaushe ko mutane mu yan afirka ku yi hakuri masu sai da ruwan sanyi ni ba da ku nake ba amma mu addinin mu da da'awar mu abinda ta nuna mana mu yi wa mutane bayani duniyarsu da su jama'a ruwan sanyi yana da illa a jikin ɗan adam amma in na gama karatuna ka samu likita mai tsoron Allah mai ikhlasi da ya san tabi'a dan adam ya maka bayani illar ruwan sanyi a jikin mutum ba wai ba mura kaɗai ba duk wanda yake yawaita shan ruwan sanyi a rayuwarsa to in ya tsufa ba lalle ya karasa da lafiyar kirji ba da tari zai mutu watakila tarin cibi watakila mugun ciwo da zai rinka zubar da jini ko na makamanci wani yana da illa gangan jikin mutum ba kaɗan ba shi yasa duk ƙasashen da aka ci gaba ba za ka je hotel wurin cin abinci wai ka ga wai fridge da ruwan sanyi ba a'a wani ya ce ya je china ya je canada ya je america ya je kaza duk idan ya je hotel in an ce a kawo ruwa sai ga sun kawo hot water mai hot water ruwa mai dan dumi ka ci abinci sai a kama ruwan dumi ruwan dumi shine yafi dacewa duk abin da ka ci ka dora amma ni da kai yau abin da muka saba in mun ci nama mun koshi sai a ce kawo lemo mai sanyi kawo ruwa mai sanyi kitse in ya haɗu da sanyi me yake daskarewa yake wallahi haka yake shiga cikin hanyoyin jininka ya daskare shi ne za ga mutum yana wata iba ta rashin hankali daga iba kuma sai rinka toshe hanyoyin jini da ke gudana sai a ce ka samu hawan jini sai a sarka samu a can zuciya ta buga dare ɗaya ka mutu saboda hanyoyin gudanar jinin wannan kitsan da ruwan sanyi ya toshe shi ku yi haƙuri sai da lafiya za mu zo masallaci ai ku yi haƙuri yanzu ai kuna da lafiya ne kuka zo wa'azi kuna saurara na da haka dole ne mu kula da lafiyar mu na gaya muku damuwar mu shine abinda harshen mu yake so shi muke ci muke sha ba abinda gangan jikin mu yake so ba to shi za ake so kana shan ruwa ka fara da ruwan dumi in ka sha ruwan dumi ana ba shi in kana bukatar ruwan sanyi ba haramtawa ne ba za ka iya sha amma kada ya sanyi da yawa wani ba za ka kankara ma yake sawa ciki a ni ai baya mun komai da zai maka komi yanzu ba amma zai tambaye ka bayan shekara tamanin ko shekara saba'in ko shekara talatin ko kafin a kai ka kabari sai ya fara kwantar da kai tukuna ka san ka lura wani zai ce yi mutuwa ba sai Allah ya kaddara mai ya kwarai eh, kuwa sai Allah ya kaddara za ka mutu ciwo ma kuma sai Allah ya kaddara to ko ba ka mutu ba idan Allah ya rubuta ma za ka shekara tamanin ko casa'in a duniya sai ka je ka gayyato wa kanka ciwo tun kana da shekara talatin ko arba'in ciwo ya kama kai kwantar da kai asibiti ko a gado kenan fa za ka yi shekara arba'in kana shan ƙwayoyi haka ne E, an yadda baka mutu ba amma tun da Allah ya rubuta a littafi shekara tamanin za ka yi to sai ka shekara arba'in kana shan ƙwaya kai ta kashe kuɗi a kwantar da kai asibiti a ɗaga a dawo da kai kai baka yi shafanen kirki a gidanku ba kai baka yi baka kyautata wa rayuwa ba ka gayyato wa kanka ciwo saboda ai kai baka bin shawara haka wani likita ya gaya mu wata rana a a Egypt ya bani wannan ilimin yace da ba ku ganewa ya gani da gemu yace kai shek ne kai kana wa'azi ne nace eh ya ce to in kuna yi mutane wa'azi kuna ce musu akwai kaddara akwai kaddara eh akwai kaddara mu wa musulmi ne yawanci mutanen ku yan afirka suna cewa ai ai mutum da zai mutu ba sai Allah ya kaddara dan haka sai su rinka karya dokan cin abinci da rayuwa yace an yadda ba za ka mutu ba sai lokacin da Allah ya kaddara yanzu idan ka je kai sakaci baka kula ba ciwon suga ya kama ka tun kana da shekara talatin misali kuma Allah ya rubuta ba za ka mutu ba sai ka shekara ɗari kaga wannan yana nuna mana kenan sai ka shekara saba'in kana shan maganin ciwon suga a kwantar a daga a kwantar a daga ka gaba ka mutu ba amma wahalar duniya ma ta ishe ka wani ciwon in ya kama ka wallahi sai ka kwammace da kana kabari Tukurin ku rinka lafiya tana da amfani a cikin dan adam kuma mu wannan addinin namu da da'awar mu mun fa muna tafiya ne da dole ka koya mutane da za su samu kula da lafiyarsu abinci duk wanda ya shekara arba'in a cikinku ya daina zuwa yana cin abin da ya ga dama wallahi yaro karami da bai yi wayo bai hankali ba wannan yana iya saboda yana da zirga-zirga da guje-guje da waye da waye da waye sauransu amma likitoci suna cewa duk wanda ya kai shekara arba'in to abin da duk zai ɗauka ya sa a bakinsa ya yi tunanin wannan abin yana da illa wannan abin mai amfaninsa a jikina idan ruwa ne za ka sha na zaƙi za ka sha ko na sanyi ko na bauri ko ruwan kaza ko ruwan kaza ka tabbatar da lafiyarsa idan abinci ne ka tabbatar iyalinka suna maka abincin da zai taimaki lafiyarka amma yanzu abin da yake damuna ni da kai shine saboda mutum yana da wadata sai zai shago zai sayo man gyaɗa da za a yi masa miya ba ruwansa kawai kai kawo wannan katon biyu kawo wannan kaza akwai man gyaɗa su bature sun rubuta akwai mai da ingredients abin da ke cikin man gyaɗar da kai yanzu a shekarunka in kana cin wannan zai maka illa a lafiyarka ko ya kama maka gwiwa ne da kai gurgu ko ka kama maka ya sa maka kitse a jikinka cholesterol ya maka nawa yawa kai nauyi da yawa daga nauyi sai ciwon hawan jini daga hawan jini ciwon zuciya daga nan kuma sai kwanciya an ba sa ba masallaci sai an tura ka shi da za ga mutum ya tsufa bai mutu ba amma sai an ɗaga sai an sauki saboda bai kula da ɗabi'ar cin abinci ba yanzu bature da ya san harkar lafiya duk man da zai siya sai ya duba me illar wannan man sai ya duba me illa ba zai siya ba mara illa sai ya siya ni da kai ba ma bincikawa da aka kula da lafiya duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna dauke da kulawa da lafiya wannan ku rike shi a matsayin tsaraba ne na muku kuma lalle azumi yana cikin abin da yake ba wa dan adam lafiya ba ni na faɗa ba likitoci sun faɗa duk duniya an yadda cewa azumi yana ba da lafiya kuma duk kun yadda cewa lalle a watan ramadan ana samun lafiya ba cewa ne ba a ciwo a watan ramadan ba amma likitoci ma ba sa samun kuɗi da yawa da ramadan kai ko ganin likita za a ce ga sai bayan magariba ko bayan isha'i da rana lokacin da ake yin wannan a kowa garwai saboda yana azumi da ka kuyi azumi akwai albarka a ciki sannan daga cikin abin da ake so a kula da shi azumi ana so ya samu aljudu fi ramadan yawaita yin kyauta aljud kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan manzon Allah shi yafi kowa kyauta mafi kyautar annabi a watan ramadan ne jama'a a cikin ku idan kuna da kirki to ku ninka kirkin ku a watan ramadan me yasa annabi yake ninka kyauta a watan ramadan saboda duk abin da kai na ibada a watan ramadan ninka ladan ake yi yanzu ga wani in zakka ce sai bari sai ramadan yayi saboda cin ribar aninka mai lada umra da umrar da ake a wata ramadan da wanda ake ba wata ramadan ba ɗaya ba manzo Allah ya ce al'ummar fi ramadan fi ramadan ka hijjatul mahi duk wanda ya je yayi umra a wata ramadana ladansa kamar yayi aikin hajji tare da annabi Muhammadu tare kaga wancan yayi umra wata biyu da suka wuce wancan yayi wata kaza amma in mutum yanzu ya samu visa ya je umra a cikin watan Ramadan ko kwana ɗaya ya je ya dawo ladan za a rubuta mai kamar wanda ya aikin hajji tare da Annabi Muhammad me ya jawo saboda falalan wata manzo Allah aka ce yuti ata amal la yakshal fakra yana ba da kyauta irin kyautan wanda baya jin tsoron talauci in dai watan Ramadan ya zo duk abin da ya shigo hannunsa kawai bayarwa yake har bai suke cewa shi baya rike komai kurin bayarwa bayarwa bayarwa ni da ku duk kun sani duk kasashen duniya kasashen musulmi wallahi har waɗanda ba masu kirki ba a cikin su suna ne da kansu zama masu kirki yanzu misali idan ka je kasar saudiya malam duk wanda yake shan ruwa a haramin makka da madina miliyoyin mutane ne suke buɗe baki a haramin makka da madina wallahi kowa sai ya samu ruwa kuma kowa sai ya samu dibino kowa sai ya samu madara irin wanda baya iya shanta a kasansu masu kuɗi ne attajirai sun yadda su samu lada a watan ramadana suke zuba kuɗi sun tanadi kuɗin wannan na watan ramadana ne kawai abinci ne ake ta tsaya ana shigo da shi leda guda za a baka kwanan nan ma na je umra azumin litinin da Azumin. Allah ya ce da ke na zauna a wani setin wuri da ake ɗan raba da bino sai na gyara zamana. na na ce ƙwarai kuwa to gashi wanda zan samu babu shi a Najeriya ina karatun Qur'ani na ni ba ma azumin ba nake a lokacin to ani matafi ne kawai daga an kamo wata leda na duba leda nan ga wani lafiyayyen burodi na duba gefe ga wani roba na madara na dadab dubawa ga robar ruwan zamzam na duba ga wani wata leda gaba ɗaya biyu ne a ciki aka ce a fasa a ci muna ci kuma sai ga garama sun zo suna ta mu shayi shayi sai ce na gahawa gahawa ce na ko ni aka kawo na ku zuba min in gyara yanzu ba gashi na muku labari kuna Allahu akbar ba yanzu zan samu wannan ne abin da yake damu na me yasa mu a masallatan mu ba ma rayuwar wannan sunan ba mu da mabukata yanzu masallaci ba za a iya yin tsari kullun da ramadan a ce an sai buhun dibino guda ashirin guda kaza duk wanda i zauna a sahu ana ba shi dibino kwaya uku kwaya hudu kwaya biyar kwaya uku kwaya hudu kowa a washi ruwan sha ruwan roba wannan duk inda ka sai ka je ka sai ka ce dubu daya wataƙila ya isa kowa ya sha wannan ruwan a masallacinka in ba yi wannan ba na leda ala kalli wanda ya zo masallaci zai sallama gari ba a yaye masa damuwa ya karya buɗe bakinsa a cikin masallaci inda aka ci gaba har ɗan abinci ake yi in an fito daga masallaci a shimfiɗa jama'a duk wanda yake so ci abinci ya zo abincin jama'a albarka ne da shi me yasa ba za mu raya wannan sallah ba Allah ya sauka mana da albarka kuma dukiyar mu za ta yi albarka kuma za mu samu alheri wani zai ce ai mutane mu manyan mutane ai to a dole su zama masu yin wasan da ba a basu ku ta bayarwa ku gani in an yi tsari kuma ba damuwa in mutum dari za ka ce a rufe gas iya mutum dari shi kenan sauran a je wani masallaci kowane masallaci masallacin unguwa a yi masallacin kaza a yi yara ɗalibai suke gaya mana a misira a masar a cairo a egypt suka ce wallahi malam duk ɗalibi musulmi idan yana ƙasar misra wallahi ƙarya yake ce ya ce abinci da ramadan malam mota mota za ka rinka gani abinci shinkafa kaza guda ne a kwance kawai in ka bude in ka bude kwano sai dai ka ga kaza a haka ba wai ta cinya ɗaya ba ba kaza guda wallahi ni da ido na na gani ai wata rana wani larura ya kai ni na je na dan yi azumi kwaya biyu sai da ce, kai ba zan rage tafsiri na na ba na ba kuwa in ba da sa'a balarabe ne zai zo ya ganka a hanya musamman yan zamo afirka don allah ba ni nan ba wayanka. don allah ina so zan da kawo maka abinci na mutum dubu ɗaya kullum don allah ka faɗi inda za ka kawo sai ka ce balarabe ka la la ba da inda zan kai wallahi wannan yaran mu suna gaya mana waya suke suna neman wa ma zai karba saboda duk su a wadace suke ba yunwa neman aljanna suke saboda manzan Allah ce man fattara sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi daya dibino daya fa in ka ba wani ya buɗe baki da shi ruwa daya in ka ba wani ya buɗe baki da shi Allah zai baka ladan sa complete kuma da zana gaya maka ba wanda ya isi ce ma ga yawan ladan azumi ina ga wanda ya bada abinci ina ga wanda ya hada hadda nama ina ga wanda ya hada hadda lemo ina ga jama'a mu daina zama muna je ko aji ba ma tabbakawa wai mutum a gida sai ya zauna daga shi sai matarsa sai ya'yansa a soya masa kosai ya soya nama ya ci abinci ya rufe kofar gida dan Allah ko makocin ka gaba ba in ba za ka iya kaiwa masallaci ba dan Allah gida biyu uku ku ba su ku dinga fitowa kofar gida ko kunun zaki a kulla a kulla aje yara duk wanda ya wuce a bashi in za ku iya Kowa mai hali ya kawo masallaci a kawo abinci kana goma kana ashirin duk wanda ya zo buɗe baki ya yi haka wani ɗalibi ya ce a ƙasar malaysia ya ce mala aibin ɗalibi yana ƙasar malaysia akwai manya-manyan masallatan da kawai ba ma wani bata lokaci kawai za ka je ne kawai ka ɗauki lemo ka ɗauki ruwa ka ɗauki abinci lafiya lau a lokacin saho ba za ka ci abinci ba a lokacin buɗe baki ba za ka ci abinci ba malam sun yi tsari suna rayuwa mai daɗi mu kuma muna ta ɗauyen shi ba fa talauci bane da ne rashin tsari ne da ne talaucin zuci ina jin ba zan yi ba ina ganin in na bayan zan talauci kuma Allah ya faɗa annabi yayi addu'a Allahumma a'ti mulkikan khalafa ya Allah duk ciyarwa yake barwa ka mai masa mala'ika ne sai ki addu'a kullum duk abin da ka dauka ka ba wani to ka dauka Allah zai canja maka wallahi amma waye yake da imani ya yadda da in yi kashe Allah zai mai wasa alhaji abu zajir ka gina masallaci lokacin da na zo za ka iya tunawa na ce ka gaya min nawa ka kashe ya ce wallahi malam ban san me na kashe ba ya ce wallahi ban san nawa na kashe ba shi ma wannan na tambayi shi abu ya ce malam ban san me muka kashe ba na rabe muku da Allah ba zan yi kafara ba inda zan ba bashi lasfika daga gina masallacin su zuwa nan na tabbata Allah ya ba shi sama da kudin masallacin nan bila da mala haka ne ko ba ka bane to akwai kasuwanci da yake wannan riba mutane suna ta amfanuwa ka gina masallaci ka gina makaranta kudin da ka kashe sun dawo har da ƙari amma waye ya yadda zai bayar haka al'amarin yake ku yadda da abin da ake gaya muku ku nemi aljanna da dukiyar da ubangiji ya baku Allah ya ce ya amma Allah ya ce duk mai bayarwa ya Allah ka mayar masa wa a'ti mumsikan talaba duk wanda irike yayin ruwa Allah ka darbe shi da asara wallahi mala'ika ne kullum dare annabi Muhammad haka ya bada shi yasa za duk wanda yake da wayo yana tara kuɗi shi ba zai kashe ba kai da kake kashewa wa addini yana ganin baka da wayo ne to kuma ka jira asara za ta shi sai ya haɗa kaya motoci da yawa yana riba tunani da ci riba sai ya ce ya ji an yi haɗari ta fada rami direban ya mutu motar ta mutu kayan ba mutu ya za a yi da zai faɗa ba sai dai ta ciwon hawan jini da damuwa Allah ya zo ci da ka da masifu da baka sani ba jama'a ku nemi aljanna a watan ramadana da ciyarwa da taimakawa mu dai musulmi ne kuma wallahi mun yarda cewa annabi Muhammadu abin da ya faɗa gaskiya ne to yana kyauta da haka wannan hadisin ba wai tana nufin sai mai kuɗi ba kun san mu matsalar mu mu ɗan Afirka kullum idan an ce a taimaki addini sai wani ya zuwa alhaji wani alhaji wani a ah, oke alhaji wani shi yake son aljanna kai ba manzo Allah ya ce mafi falalar sadaka shine juhudul muqim wanda bayi da shi ne dan kadan kana da sifatinka ka goma kana neman taimako ka cire da ka ɗaya da kayi ka bayar ka ci a canji wannan yana da falala kana da jaka biyu ka fasa ka ce ka ba da dala kaza haka ke yi kowa ya cire ya bayar annabi ya ce yadul uliya khairun min yadi sufla wabda bi man ta'un hannun sama shi yam hannun ƙasa yace al-yadul uliya hiya al-muqtiya wal yad as-sufla hiya kullum hannun da yake sama yake bayarwa shi ya bi ba duk wanda ya ɗauki abu ya baka duk tsiya in ya zo baka ya lafiya a sa haka ranka daga yana sama da kai kenan ba ku gane wannan ba yasa wani sahabi ya ce annabi wallahi na yi alƙawari ba zan taɓa tambayar wani ba da wani abu an ya mutu kuma bai taɓa tambayar wani ba Allah ya ce hannun da yake bayarwa fa shi ne a dan adam ba so yake ya zama yana sama ba yace to hannun sama ya fi hannun ƙasa wabda bi man ta'ul ka fara da wanda kake daukar nauyin sa iyalinka duka wannan zaburarwa ne da haka a wannan watan kowa ya shirye tanadi wata rana a Madina muna karatu muna ɗalibai shekara ta dubu biyu da wani abu haka wasu yara suka zo suna irin raba abincin buɗe baki a masallaci na ga yara ne ƙanana kullum suna zuwa suna rabawa jibilu ruwa su bayar in an gama su daɗe su wayewa da sauransu sai muke hirar su ce kai wikiri na babu suka ce ai ya mutu ya mutu ko kuke zuwa yara magana da tarin gashi in ka suka ce yan kwallo ne amma ga su a masallaci suna raba mutane abinci da ruwa muke ce tun da babanku ya mutu ina kuke samun kuɗi kullum da ramadan ku zo kuna raba mutane abinci suka ce asusu muke me suna asusu haka ne ko asusu suka ce a tsawon shekara duk kuɗin da suka samu kuɗin break ne na makaranta kuɗin yawon sallah aka ba su ɗan uwa ne suka ba su sai su tara sun tara saboda suka ce su zai mutu ya musu wasiya ya ce wannan taimakon mutane a masallaci din ba na so a daina dirin si kada ku bari wata ramadana ya zo wannan wurin nawa ya zama ba ku ba da abinci ko na mutu suka ce babanmu ya bar mana aikin wahala da nauyi suka ce wallahi asusu muke kafin shekara mun tara kuɗi iya adadin dibinin da zamu siya da iya adadin ruwa da iya adadin kaza shine muke zuwa muke rabawa yaro karami bai balaga ba ya tashi da tarbiyya ta taimako kai kuma ka tashi da tarbiyya ta roƙo da bara kai kullum sai dai a baka amma kai baka da tunanin ka ba wani wannan mutuwar zuciya ne ka daure kai ma ka to ana so a ciyar sannan daga cikin abin da ake so lallai a yau da yin sadaka shi ne kasarancin sadaka bayar bayar bayar bayar ibtida'an bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dirasatul qur'an ana so a yawaita karatun qur'ani a cikin watan ramadan Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Allah ya ce wannan wata na Ramadan shi ne watan da aka saukar da Alƙur'ani. Babu watan da sahabbai suke yawaita karatun Alƙur'ani irin watan Ramadan. Watan ma na Ƙur'ani ne gaba ɗaya. Wannan Ƙur'ani izu sittin da kake gani duk dukansa ɗungurungun ɗinsa gaba ɗayansa da Allah ya zo zaban watan da zai saukar da shi sai ya zaɓi watan Ramadan ya saukar da Alƙur'ani a ciki. don haka mala'ika jibril ya kasance duk ramadana sai ya zo sun yi mudarasa qur'ani da annabi ka duba annabi ba qur'anin nasa ne amma Allah zai ce zo gurin Muhammadu kun karatun qur'ani jibril ba zo gurin Muhammadu kun karatun qur'ani wata shekara sai jibril ya zo sau biyu ya zo a farkon wata sun yi sauka ya ƙara zuwa a ƙarshen wata sai annabi ce wannan me yake nufi sai ce wannan yana nuna nuna cewa ajalin ka zo daga wannan shekarar ba za ka ƙara yin nasara ba ba da haka annabi ya ƙare ramadan ɗinsa ta ƙarshe sau biyu mala'ika da ya zo suka yi karatun ƙur'ani duk inda musulmin kirki yake yana da wani wurin jiri da yake warewa wa kansa ko kafin asuba in ya gama sukur ko bayan asuba kafin ya koma bacci ko bayan azhar a ofis ɗinsa ko bayan la'asar in ya taso daga tafsiri ko kuma bayan ashiyam in ya gama sallar tarawih lalle musulmi ya ware wa kansa wani lokaci da zai ware wani adadin izu da zai rinka karanta alkur'ani an ruwaito an ce imamu shafi'i duk kwana ɗaya yana yin saukar alkur'ani a watan ramadan duk kwana daya to akwai waɗanda ma suna karanta ƙur'anin sama da sauka daya a rana daya to kai yanzu sai ke lissafi izu sittin ne nawa za ka raba shi kullum za ka yi izu biyu za ka yi sauka daya a'a izu goma goma za ka yi to za ka yi sauka za ka raba ka gani sau nawa za ka yi saboda alherin da Allah yake saukarwa a watan ramadana idan ana karatun ƙur'ani kar a zo a raba babu kai wallahi idan baka shiga wannan harka ba za a shiga kuma a wuce a rabu da kai da ka kula da wannan karatun ƙur'ani abu ne mai kyau kuma mai muhimmanci ku sa yara su ta karatun ƙur'ani makarantu na islamiyya a yi wa yara daura kawai a daura a canza tsarin karatu a sa su ta karatu tun daga safiya har zuwa azar a tashe su a ce duk wanda ya sauka adadi kaza ana ba shi kaza yanzu duk shekara muna gwada mu tara yara mu ce duk iyayen da kai iya adadin saukar ka iya kyautar da zamu baka wallahi malam shekarar da ta wuce akwai yarinya da muka samu karamar yarinya karamar yarinya wallahi sai da ta share kwana 29 kullum sai ta izu 30 kenan ta yi sauka guda 15 aka gama muka mata kyauta mai kyau kofi da kuɗin kashewa da littattafai ta ji daɗi aka ɗauki hotonta to wani yaro shi kuma da ransa ya ɓace ce yanzu ni ina zaune budurwa yarinya ta ni shi kuma ya ce kullum sai ya yi arba'in wallahi kullum sai ya yi izo arba'in me yasa ba za mu gwada wannan ba in ba ku sa sun yi ba za su je su ta kallon wallahi in ba ku sa su je ba za su je su ta kallon waya da aka makarantun islamiyya a fidda wata musabaka a ware wani aji a ce wannan na masu yin karatun qur'ani ne wallahi duk inda kuka sa ana karatun qur'ani albarka ne yake sauka aure yanzu idan gidanka ana karanta alqur'ani wallahi gidanka ba daidai yake da sauran gidajen makota ba Don kullum mala'iku sai sun sauko maka da alheri walakin da asara na fi la ya'lamu da yawa cikin mutane ba san da wannan ba ku karanta alqur'ani a watan ramadan in kun samu dama ku yi itikafi kwana goma nan na ƙarshe ga ku da manyan manyan masallatai a garin nan alhamdulillah a yi rijista a ba da dama duk wanda zai iya a rika kawo mai abinci na sahur da buɗe baki ya zo ya kwana uku wani ya kwana biyar wani ya kwana biyu kar mu kashe masallatan mu kawai sai dai mu sallah biyar annabi ya yi itikafi matansa sun yi itikafi duk musulmin kirki suna itikafi a duk duniya ana itikafi sai kai anan abin barakai ba nisa ba za ka yi ba ga masallaci ga banɗaki ga komai hukumar masallaci ta yi tsari a yi screening a tace mutane a zo a rinda yi cikin inda hali a nemo mata su rinda dafa abinci da asuba ana raba mutane kyauta a yi ta karatun ƙurani a yi ta yi wa ƙasa addu'a wannan abu ne mai kyau sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman a goma ƙarshe ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama كان إذا دخل العشر الأخير كينا شد مئزره وأحيا zarafu, وأيقظ أهله ينا تولي قوة yana raya gari goman ƙarshen watan ramadana baya bacci ka gane me nake nufi idan goman ƙarshe su zo annabi daren baya bacci raya daren yake gaba ɗaya ya yi karatun ƙur'ani ya tashi iya baccin ba baya shi ba in ka ga yana bacci to da safe da haka duk wanda Allah ya hore masa ya samu dawa ya haya goma karshen sa ga canji a rayuwarka kaga albarka a rayuwarka ka tare a masallaci ka kashe waya ka ce zan gwada imani na sai na yi kwana uku ina addu'a ina karatun Qur'ani ina addu'a ina karatun Qur'ani ka gwada ka ajiye shago ka ajiye kasuwa ka ajiye business ka je ka itikafi wallahi idan ka ji dan tsano da dadin itikafi wallahi ba za ka je ba in kana so kar a dame ka tafi wani wurin da ba a san ka ba kur ko ka tafi wani gari mai masallaci mai kyau mai tsari mai tsaro ko a garin ku ka tafi wani masallaci da za a yi nesa ba za a same ka ba ku je ku gani sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abubuwa waɗanda suke da masu muhimmanci akwai sirri da azumi sirrin azumi ga su kamar haka guda uku shi na farko akwai sauwar umuru akwai somul khusus akwai somul khususul khusus azumi na gaba garin mutane azumi na keɓantattun mutane azumi na keɓantattun keɓantattun menene ake nufi da azumi na gama garin mutane shi mutum ya kame cikinsa da farjinsa dangane da biyan bukata na sha'awa babu cin abinci babu sha babu alaƙa da mata azumin khusus keɓantattun mutane shi kuma kame ido da gani mutum yana azumi ya daina kallace-kallace na banza jama'a kallon da aka hana azumi ba kallon matan titi kawai ba har da na waya ai kwarai kuwa yanzu wani idan an kama azumi za a ga kullum kansa a ƙafe yake shi ne tsoron Allah haka baya kallon mata amma wayarsa a cike take da mata bai kalli na titi ba amma yana kallon na waya wanda barnan matan waya ya fi na titi kazan tsiraicin matan waya ya fi matan bakin titi wallahi sai Allah ya kama ku akan wayoyi da suke hannunku wallahi Allah ba zai kyale ku ba duk wanda ya shiga ɗaki ya shiga barbarsa ya kashe wuta ya buɗe waya yana ta kallon fim yana kallon tsiraicin mata ka shirya za ka ba da amsa a cikin kabarinka ittaqu da haitu ma ku ji tsoron Allah duk inda ku kasance Don haka shi azumi na mutane ke bantattu ba wai kin cin abinci da kin sha ba a'a kallo na ido ma yana yin azumi kafin nazar harshe ma yana azumi kafin lisan hannu ma yana azumi kafin yadi kafa ma tana azumi kafin rijil haka kuma kunne yana azumi shine kafin sab kiyaye kunne kayyaje abin da Allah baya so haram ne jin kiɗa mala haram ne jin kiɗa ko rimton na wayanka ne ake kiranka kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kaf kiran rawa kiran rawa kiran kullum za a kira ka kana ɗan jin daɗi wallahi ladanka ake kwashewa ka yi hakuri da wannan wa'azin ka yi hakuri da wannan karatun da ka saka kiɗa a wayarka wanda ka ɗauki ka yi rikodin ƙwanƙwasa ƙofar gidanka kwankwankwankwan ka sa a yanzu kiranka ko ka sa ɗanka ya ce assalamu alaikum ka yi rikodin ka sa duk wani yin musulmai amma duk wanda ya sa kiɗa kana jin daɗi tabbas amma kuma ana kwashe ladanka haka abin yake kuma ba mu canji da ta musulmi ku yi ƙoƙari ku kiyaye sannan kuma da sauran aljawari dangane da shi nan asam wannan shine saumul khusus to sai kuma saumu khususul khusus khususul khusus keɓantattun mutane a cikin keɓantattu na daban su kuma ya suke azuminsu, su kuma suna yin saumul kalbi ne azumin har zuciyarsu ma azumi take me azumin zuciya duk wani abu wanda Allah baya so burin sama ba ta bari shi da zuciyarsu ta kawo tunanin sha'awar wani abin da Allah baya so a zuciya ma ya ta zuciyar suke tsara ta al-afkar al-mub'ida anillahi ta'ala tunani da zai nisantar da mutum daga Allah saumu kususin kusus, su waɗannan ba sa barin zuciyarsu ma ta yi tunanin abin da Allah baya so abin da zai nisantar da zuwa Allah faɗa ce da zuciyarsu hana ta sannan kuma duk wanda ba Allah ba ba sa ma dora tunaninsu akan cewa zai iya musu wani abu ba Allah ba wannan lalle azumi ne mai muhimmanci kwarai da gaske sai kuma na duba na azumi menene ne mun azumi jama'a ana cewa ramadan ramadan ana murna da azumi to ramadan din baya karuwa sai ka kiyaye wannan abubuwa ka lura ba wai kin cin abinci da kin shan abinci shine zai tsallakar maka azumin ka daga gada ba akwai wasu abubuwa na ɗaya shi kana gani idan ka yi rindawa azumi bakinka ba a zage-zage ba a ƙarya ba a shaida zuru in ana azumi manzan Allah ya ce duk wanda bai daina ƙarya ba yana azumi من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة في أن يضع يدع طعامه وشرابه دو وانت بيدين كريا بدا ايكي لكريا دو وانت بيدين الشيء الزر دا ايكي لشيء الزر با ألا با متاثر بكاتر يدين الشيء كو يدين شاء كون نماك ديك شيء كون نماك ديك شاء لأن الله يسميك متهمين نوع يسنطوك أرض الرمضان السنة بك كريا kuma yanzu a cikin waye yake tunanin cewa wai karya tana karya a ko tunani ba mai duk wanda yake kasuwanci yana karya wallahi tallahi ka daina kowa iyalin ka duka mata karya ka daina in dai ka ɗauki azumi daman karya ko da azumi ko ba da azumi ma haram ne to a azumi karya ta fi tsananin haramci sannan duk abin da yake ba a so ka daina shi duk abin da bai da amfani ma la yufidu ka daina shi wannan shine abin da shari'a ta ce sannan kuma daga cikin ladabin azumi shine ka daina cika cikinka da abinci Allah ya mutali'a min at-ta'ami fil layl bal ta'kulu bi miqdar kun ga abin da mutane suke yi mutum ya zo ya sa abinci yayi ta ci yayi ta ci yayi ta ci ta wani yaro wai Yanzu ya ci abinci ya ci abinci yaro ne ya ci ya ci ya ci ya ƙoshi ya yi haka zai tashi sai yaron ce gagara sai ya ce mamasa mamaci ya ni mamaci ya ni wai mamaci ya ni baɗi ya yi ya yi ya tashi ya gagara irin yaran nan shafa da ake ba su abinci ba a da ka'ida dan shi ma yaro ana koya mai cin abinci ya duk uwar da take ba ta da tsari haka kurin ta ta lafka yaro abinci baka koshi ba je ka tsara baka koshi ba je ka ba tarbiya bane shi yaro ana koya mai ya ci abincin da zai ci ne zai gurgudu kar ya ci ya wuce hankali saboda duk ranar da ka samu canjin rayuwa za ka sha wahala sannan zai cutar da shi a gangan jikinsa to a cikin mutanen mu akwai wanda in yi ya sa abinci a zama sai an ɗauke wallahi ba daidai bane ko ya kuli mu musulmi ne mu ga kan mu gaskiya mutum malam sai ya zo ya kawo ruwa ya ajiye a gaban su ita irka ita sha ah, ina gada ajiye mu zan ƙara a kawo mai kwalban lemu nisa gada kwat kwat kwat kwat ya shige ta duk a wannan cikin ta saka ruwan sanyi ka saka ruwan shayi ka saka ruwan lemu ka saka koka-kola, ka saka fanta ka da kudu kudu ka zuba ka ce mata ka akwai kudu an kawo maka kudu ka zuba zubawa ka ji a baka tuwon masara ka daɗa ci haɗa mun ganyen salak ka ci haɗa mun kaza abba ai ko bola ce ka haɗa mata wannan karkashin ai ta wari ko to shi yasa da yawan mu muke samun matsala dan ma albarkacin azumi ne mutum ya da yi cin abinci tare guda ba da neman cewa za a yi kawai ka ci abincin da za ka kori yunwa ka ci daidai gwargwado da ka ci ka biya ishe ka tashi sauran fa ga nama ga menene ga menene amma wanda bai da shi mai hankali a cikinmu shi ne wanda yake cin abinci iya daidai gurgudan cikinsa kar ka manta cikinka yana da iya faɗin mita da tsawo da Allah ya ajiye masa duk abin da ka kishi ya wuce ka'ida akwai damuwa a ga wannan lokacin da nayi tasha nayi tasha har sha shi ya wuce hankali wala wannan magana za ku duna ne ta sai a ce jama'a malam ya samu matsala me ya faru ruwan ne da shayi yawa don haka kar mutum ya rinta cika cikinsa da abinci bal ya kulbi da tsada wannan abin fa malamai ne suke faɗa sama da shekara dubu nake karanta mu ni sharri kawai nake yi kuma shi suka suka samu zaman lafiya amma mu yanzu abin da ake yi sai mutum ya je cika ɗaki da makarona ya cika daki da taliya ya cika daki da mayanis ya cika daki da kuskus ya cika daki da mangyada ya cika daki da kaza an ci sai maka duk gwamnati an yi kaza duk saboda tani da ramadana ba ya cika dakin nan dan ya ci ya ba makota bane shi kadai a ci abinci har a watsi mata su ci almubazzaranci mata suna jina a gurin nan wallahi ku ji tsoron Allah kada wadata ta sa ku sa gidan ku shi ita wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura a zo a dafa abinci ya wuce ka'ida kuma ba raba sadaka za ba a zubar da shinkafa a gidanka a zubar da tuwo a gidanka nama ana zubar da shi a gidanka saboda kawai Allah ya maka wadata wasu suna mutuwa da yunwa ba ka iya taimaka musu kuna almubazzaranci saboda Allah ya baka aron lokaci nawa ne shike da wadata suka talauce ka? ka manta akwai wanda ya kwana mai ci ba yaya da sunan ibada za ka zo kana almubazzaranci daga kullum abin da mutum zai yi ya iya daidai gwargwado kar wuce gona da iri kada kuma ka taƙaita kar ka bar iyalai ka cikin yunwa sannan malamai suka ce duk abin da za ka ci ka ƙoshi in dai ka cika cikin ka farkon dare to ka tabbatar ƙarshen dare ba za ka iya amfanuwa da shi ba man shabi'a awwal layl lam yantafi bi nafsihi baqihi fi baqihi duk wanda ya cika cikin a farkon dare ya cika dab kun lura cewa ko tarawih ba sa iya zuwa alaji ya yau baka je tarawih ba ce na shi na koshi ya yawa ba za ka iya ba rukuyi da sujjada nan da ake da kan ta cika in kai rukuyi ji da kamar zai dawo ka ci kaɗan dabara ake in ɗan dubu da baki sai a ɗan ci kaɗan in ka je kai sallar tarawihi da karfin ka dawo sai ka sa mata su kama dan kadan in ka ce sai ka sha ruwan shayi ne wani zafi sai ka ce shikenan sauran kuma a ba wasu to shi ne za ka zauna lafiya amma wallahi idan ka ci ka koshi ba za ka iya tashi kai sallar dare ba ba za ka iya tashi kai kiyamun laili ba ba za ka iya tashi kai karatun alqur'ani ba sannan duk wanda ya cika cikinsa lokacin sahur ka ta akwai wanda su ma suke wannan shirman a ai sahur ne kai rana fa da nisa ka ci ka ci a ta kama tuwo kana ta lodawa ka ci tuwo ka ci shinkafa ka ci dara wai ne ka kayi sahur kana so sai ka cika da karka zai maka illa shi ma a sahur me ake so ibada ne kawai yanzu kai kana tsammanin abincin da zaka ci a sahur shi zai rike ka har ya kai ka magariba Allah ne yake rike ka kawai ka ci iya bukata in ka ci iya bukata ya isa masu zuwa suna cika cikinsu da sahur to shi ma zaka ga har rana ta kare suna cikin kasala da gajiya ba za su iya karatun qur'ani ba da kyau ba za su iya ibada kai aikin su ma ba za su iya zuwa ba saboda koshin ya musu yawa to wannan ka'ida ne malamai suka kawo dangane da ainihin cin abinci suka ce ya anna kasaratul akli turisul kasala wal futur yawan cin abinci yana sanya kasala yawanci a ƙoshe yana kawo kasala kuma yana kawo ƙosawa da gajiyawa duk abin da ka ce ka ji ka gaji daga ƙarshe abinda ake so ka yi a azumin na himma wajen sallah himma wajen karatun qur'ani himma wajen ibada kadar kadar da za ka iya yi ba saboda abincin da ka cika da ainihin wato cikinka shi kuma azumi na tadawuri ana yin sa ne a cikin kwanaki masu falala na yi muku bayani ko dai azumin litinin ko alhamis an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake azumin litinin da alhamis yace azumin ranar litinin ina yi wa Allah godiya rana aka haife ni kaga yanzu yan bid'a masu yi maulidi maulidi na sunna shi ne ku sa ya tsarin da yin azumi duk ke litinin shi ne mai dalili amma duk wani wanda ba wannan ba bid'a ce me yasa kake azumi ran alhamis yace duk ranar alhamis rana ce da Allah yake sa mala'iku su dauki aikin bawa su kai wa Allah duk sati ran alhamis ake iwan aikin mu ba yau alamis ba to yau ne za a ɗauki ayyukanmu a kai wa Allah lissafin Allah na sati na aikin bawa ran alhamis ne ya ce to ina son duk alhamis mala'iku su ɗauki aiki na su ce wa Allah ai ina ma yin azumi to kaji dalilin yin azumi ran litinin da aka shi ya sa malam cikin bayan Allah akwai wanda Allah ya hore musu duk alhamis da litinin duniya suna azumi gidansu yaransu sun saba ‘ya'yansu sun saba matansu sun saba daman ba a ma kawo masa abin karyawa ran alhamis da safe ba a yin abincin rana da shirin alhamis sai dai yaran gida kawai shi ya saba in ka samu wannan ina maka albishin. in dai rayuwarka ta kare akan kana azumin litinin alhamis, wallahi akwai albishir ga azumin siyamu dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi babu azumin da yake wannan duk wani azumi ya biyo bayan azumin da an rufe mu aure a ƙarshe abin da zan fi shi shine ku yi ƙoƙari ya ku musulmi ku yawaita ibada a cikin wannan wata har Allah ya yake muku zunubanku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce watan azumi wata ne da Allah yake yanta bayansa daga wutar jahannama duk shekarar duniya in dai ramadana ta zo to Allah yana ware wasu bayi ta dalilin azumin wata ramadana ce na fi muku gaba daya ka yi kokari ka zama kana cikin su yaya ake samu a gado a kwance a'a rike qur'ani kai ta bugawa rike sadaka kai ta yi kai ta tuba kai ta isa zikari duk abin da malamai suka ce a yi ka je ka yi kana ciki shi ba Allah ko in ya riga ya ɗauki sunanka ya tsunduma ka cikin yan aljanna har abada duk abin da za ka yi na aljanna da kai wallahi tallahi wa wato Allah ya sani ina son aljanna ko ba ni ba nake magana ba kai ba ina son aljanna sosai in na ji ana magana aljanna ji nake kamar yaya zan yi kai ma ya kamata ka so aljanna saboda ni wannan duniyar wallahi tsoro take ba ni yau fa kai ne gobe ba kai wani ban san adadin abokanai na nawa suka mutu ba sun fi ni lafiya wallahi ban san adadin malamai na nawa suka mutu ba sun fi ni ilimi wallahi ban san adadin ƴaƴa wanda na haife su da suka mutu ba bila adadin kai me kai wa Allah ya barka kana da wani alkawari ne tsakaninka da mala'ikan mutuwa ya ce zai kyale ka yanzu kai dara kike da lafiyar da Allah ya baka mutane nawa lafiyar su kalan suka bani suka mutu abokananka nawa lafiya kalan suka ya dari mota suka mutu abokananka nawa ne suna kwance a daki aka ta buga kofa sai balle kofa aka yi yanzu kai ba za ka baki wa'azin da ake maka ba wai ni wannan duniya idan baka ba Allah ba wa za ka bi wai duniyar nan tana da daɗi idan ba bi Allah ba daman duniyar nan tana da wani ɗanɗano idan mutum baya ibada babu wata riba da ta wuce ka bi Allah ba ka da gata irin gatan da ya wuce a ce ana hada ka da Allah ana ta nuna ma zo ka shiga zo ka shiga zo ka tafi zo ka taho manzo Allah ya ce ni fa tsakanin na ni da ku kamar mutum ne ya ga mutanensa za su shiga wuta yana cewa ku zo ku zo ko kwari ne suka zo suka zo suna ta zuwa suna ta fadawa wuta ina ta kora kana ta koran kwari sun ga haske suna fadawa yace ina ta koran kwari kar ku je ku shiga wuta kar ku shiga wuta haka nake muku amma kuma ba ku jin abu na biyu mata don Allah ku kyautata wa mazajen ku a azumin nan ku tausaya wa mazaje kudin cefanen da suke yi ku daina musu almubazzaranci duk abin da namiji ya kawo a sa masa albarka kuma a alkinta shi ku taimaka kuma ku bada naku gudunmuwar a daina bakanta wa miji ya zo shan ruwa ya sha ruwa da bakin ciki ta kulla maka bakin ciki ka rasa inda za ka sa kanka yadda ka san ka ɗauki ruwan kwanan shan ruwan zafin nan ka watsa mata karfa ka watsa ba cewa ne ka watsa ba ina gaya maka yadda ka san saboda ciwon abin da wasu matan suke ko a yi ta fushi da azumi a yi ta fada ta ta kullum kai ga ibada ba a tsaya a cikin da ba ko ka kawo abinci ba a maka mai kyau yadda za ka ji daɗi ba kai baka ji daɗi ba ƴaƴanka ba su daɗi ba kullum sai dai ka biyo ƙanshin abincin maƙota. kai kuma ka kawo a gidanka ba a me amfanin jiya-jiya sannan duk abin da ake na ibada ku je in ana tafsirin mata ku rinka zuwa dan anan za ku samu gyaran imani in ana sallar dare in akwai masallacin mata ku rinka zuwa manzala ce la tamnahu ima Allah masajid Allah ku daina hana bayin Allah mata zuwa masallaci kai da kake hana matarka zuwa masallaci da kai nake ku da kuke hana matan ku su je sallah ko su je wa'azi da ku nake annabi ya ce a ga yanku la tamnahu ima Allah masajid Allah kar ku hana mata bayin Allah sun sun ce za su je masallaci kar ku hana su su je samu imani su je su koyi ibada kusanci Allah in an zo wa'adi watakila a jefa mata kalma ɗaya da za ta gyaru nan da shekaru talatin masu zuwa duk abin da za a yi na hidimar addini kuma ku yi ke ma ki sa ki gudunmuwar kina ba da taimako in kun yi haka Allah zai taimake ku akwai wata ɗabi'a da mata suke yi yanzu bini-bini mace da suna ɗan ciki na wata ɗaya wata biyu wallahi ne ba na azumi ne ba zan yi azumi ba kowace mai ciki ta dinga azumi mai shayarwa ba ta azumi yanzu nema suke su canja addinin gaba daya duk mace mai ciki ba za ta yi azumi ba duk mace mai shayarwa ba za ta yi azumi ba ya za ta yi sai ciyarwa wannan ba daidai bane yanzu ke kin yarda wata ta ce wai ita ba za ta yi azumi tana ciki na ce to ba laifin sai bari in kin sauke ciki ta ce to ina shayarwa ma ba zan iya yin azumi ba na ce to ba da fi sai ki bari in kin yaye ya sai ki ai ta ce ai kuma ina gama wani cikin zan dauka na ce kika ake ce sai wani kofi a cikin ka lura lissafi ta dauki ciki ba za ta yi azumi ba tana dauki ciki tana shayarwa za ta yi shekara biyu tana ba wa yaron mama ba za ta yi azumi ba to bayan kin gama ba da mama kira ma azumin da yake kanki tace ai ina gama ina gama shayar da yaro ina yayewa na dau sabon ciki da yake daman su yanzu mata gasan haihuwa ciki musamman in ba su ba ita kadai bane su ne kina zaune wanki ta yi yada biyu hmm, ban ki gani ma dai jawa da je na yawa mata gasan haihuwa ba fa dan Allah ba a'a musamman idan Allah ya sa kana da maiwa gidanka to wai yanzu ko mata waye ya ba ku wannan fatawa ba kowace mai ciki bane ba za ta yi azumi ba wata za ta iya cewa aka idan kina jin tsoro wallahi wata matar tana da cikin wata shida wata bakwai wallahi akwai matar da tana azumi tana shan ruwa ta da wallahi akwai su kenan larura na ɗaiɗaiku ne ba duka mata ba ne haka kawai namiji kuma sai zo da yar matarsa ya yi aure wata uku wata hudu da ta zo za ta kama azumi kina da kake azumi ki je ki sha ruwanki wai namiji wai shi ba da ba malami ba ba dalibi ilimi ba shi yake ba matarsa ta wai kai azumi da ka wace ce ba za ta yi azumi ba wanda take jin tsoron in ta yi azumi za ta lafaita ko kuma likita ya tabbatar mata in ta yi azumi a wannan yanayi dan cikin zai lafaita to ita sai ta sha ruwa amma ba za ta rama azumi idan ta haihu kuma ba ciyarwa ba ne wannan ita ce fatawa mafi inganci waɗanda aka halatta musu su ciyar su sha azumi su ciyar su ne kamar haka tsoho tukub ya tsufa ko tsohuwa tukub ga suna raye amma babu lafiya ba ƙarfin jikin da za su yi azumi to wannan an ce in wata ramadana ya zo su ci su sha amma kullum su ciyar da ne guda ɗaya abincin da zai ishe shi na ne guda a ciyar da shi abincin ne guda kun ji mutum ɗaya na biyu wanda yake ba shi da lafiya almaradul muslim almaradul da'in. rashin lafiya bin rashin lafiya da ba a san ranar warkewarsa ba kuma rashin lafiya da zai bari ya azumi ba yana da mummunan ulcer chronic ulcer yana da mugun ciwon suga kullum yana yawan shan ruwa yana shan magani yaushe zai warke Allahu a'lam ciki ya lalace cuta ta lalata shi to wannan sai ta shan azumin ya ci ya sha ya koshi amma ya ciyar da wani a maimakon azumi wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin to su waɗanda suke cewa mace mai ciki ta sha ta ci ta sha da azumi kuma ta ciyar da mai shayarwa ta ci da azumi ta sha kuma ta ciyar kawai ɗauko sai suka ɗauko mace mai ciki da mai shayarwa sai suka liƙa su a cikin marasa lafiya yanzu mace mai ciki mara lafiya ce a'a mai larura ce ƙayyadaddiyar larura mai shayarwa mara lafiya ne ba mara lafiya ba ne tana da wani larura ne da haka mai hukuncin mace da take da ciki ta sha azumi za ta bari bayan sallah ta rama ko bayan ta haihu ta rama a yaushe za ta rama lalle dai bayan ta sauke cikin nan ta rama mai shayarwa fa ita ma za ta bari ne bayan ta gama shayarwa ta rama wannan shi ne abin da ya fi dacewa da fatawa mafi inganci cikin maganganun malamai amma matar da take da larura ga ciki ga hawan jini ko ga ciki ga ciwon suga ko ta daina cikin ma wata ba ta iya yin azumin to wannan za ta ci ta sha kuma ta ciyar ina fatan kuna fahimta na gaya muku zance mafi inganci ne a cikin maganganu na malamai akwai matsaloli da suke samun mata a azumi tana cikin yin azumi karfe goma na rana ta je ban ɗaki za ta kama ruwa kawai sai ta ga jini hajiya sai dai haƙuri azumi ya karye duk wacce ta ga jini a tsakiyar rana wannan azumin na wannan rana mu shi sannan hukunci ne biyu duk wacce take cikin yin jini ba ta azumi kurin ana zuwa a zara ta shiga ban ɗaki sai ta ga dukkan alamun sarki sun tabbata jini ya ɗauke kuma jinin nan ya ɗauke karfe goma safe ko karfe sha ɗaya ko karfe biyu na Ka kaga yanzu jini ya ɗauke kuma shi ba ta ɗau azumi ba ya za ta yi za ta kama bakinta ba za ta sake cin abinci ba sai ba. saboda alfarman wata ramadan sannan kuma fa ba ta da azumin wannan rana kawai sai ta zo ta shirga uban abinci a cikin yara yan mata suna azumi yara sun je makaranta suna azumi sai zo shi a ah, wallahi kun ga maman maman mu ba ta azumi wallahi mun ga maman tana cin abinci yaro karami bai san me yake ciki ba ban san ma me yake al'ada ba in zaki ci abinci ki kuya ku daina bari suna cin abinci gaban yara saboda kina koya musu a ah, da mama ma ni ba ba ce ba ni ma mama gobe zan yi ba za ki ce mata kai ni fa jini nake yi za ki faɗi haka ku gyara sannan hukunci na gaba duk namiji ne ya tafiya ya je wani gari ka san shi matafi in ya zo dawowa in yana kan tafiya ai ya halarci sha azumi ko to shi kenan ka taho daga yamai za ka taho arlet baka dauki azumi ba kana cin abinci saboda sunanka sunan sunanka mashafi matafi yana iya rage sallah ya mai da raka a biyu matafi yana iya kin azumi ya samu dama ya sha azumi ya rama to sai kuma ka dawo ka shigo arles da aza kai kuma baka ɗauko azumi daga yamai ba saboda sunanka matafi ya za ka yi duk abin da ya saura na wannan kwanan za ka kama bakinka bai halatta ka ci abinci ba ko a ɗaki ko a fili ko a ɓoye haka za ki ta zama za ki al'insaku kuma ba ka dafa ladan azumin ranar don babu azumi rabin rana babu shi yana fatan kuna fahimta duk wanda ya kuskure ya sha ruwa kafin rana ta fadi ya yi kuskure sai ya sha ruwa sai da ya gama shan ruwa kawai sai ga hau ashe ya girgije ne ya rufe rana azumin ka ya karye kuma za ka kama baki ba za ka ci gaba da cin abinci ba kuma bayan sallah za ka rama azumi ɗaya duk wanda ladan ya yi kuskure fu ya mura a ashe rana ba ta fadi ba ya zo kira muku sallah saura awa daya ta san wani ladani ya taɓa yi aka bata masa rai matarsa ta haihu aka ki haɗa mata kuɗin ragon suna ya ce za ku ga tsaya ya wallahi sai na maganin ku sai da ya bari wata ramadan ta yi wata rana an yi girgije duhu a gari ya ce yawwa yau zan yi duka kurin ya daga sika fa Allah mutane oh yau sanyi yake a sha ruwa suka yi ta shan ruwa matan aure masu nutsuwa ne a cikin suka ce kai hadiri ne fa lokaci ne zuwa. sai da aka gama aka zo masallaci aka nemi ladan aka rasa wa ya kira aljani ne ya kira da aka rutsa shi ce wallahi kuskuren agogo na samu ya je ya gyara lambar agogonsa aka ce to ya ba ganka masallacin ba yace ni ma sai da kira na gane matsala ne ashe da gaske ne ya ce na yi wannan kuma saura na sahur ya ce zan yi muku illa a sahur ana cikin tsakiyar sahur karfe biyu ya tashi mata suna ɗora abinci kurin ya danna a salatu alamar cewa lokaci ya riga mata suna lamun makara alaji yana lamun makara ka malam ladani in bai so aikin kirki ba yana da matsala malam makaran ba to in ta kuskure ladan ya kira muku sallah lokaci ne ba duk gari kuka sha ruwa to ba a ce a ah, ai kuskure ne ya riga ya wuce a kuskure ne ba za ku yi kafara ba amma duk azumin ku ya karye gaba ɗaya sai kun rama ɗaya bayan sallah a lokacin sai na Umar an samu irin wannan kuskure mutane duk suka je suka sha ruwa rana ba ta faɗi ba sai daga baya Umar ya ce mai yau ya ce to jama'a kowa zai rama ɗaya bayan sallah wannan laccar da na yi niyya wannan shine rabin abin da na so faɗa yanzu da so na yi abin da zan faɗa na rabin waɗannan hukunce hukuncen ne zan ci kawo su da suka shafi azumi to amma babu lokaci za mu dakata a nan a mutumi na nan tun da zan yana harara na da ci waɗanda dakata kafin ji an kashe na shi kaza Allah ya muku albarka Allah ya ba ku lada Allah kuma ya sa alheri a wannan haduwa da muka yi kuma abin da muka tattauna Allah ya karba Allah ya ba mu nasara dacewa ni kan barin dakata a nan abin da na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda dai kuskure ko tutuba har shi muna nema akwai Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka